من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الامين الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi ne yammaci na sha shida ne ko sha bakwai ya bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya ya idan ba mun ba mun tsaya ne karshen aya ta sha daya ya yi na amanu la yaskar mu mun qawmin an zuwa faɗin fadin ta'ala wa man lam yakun qawlai fa hum zalimun yau kuma za mu tashi fadin Allah ta'ala ya yi ayyuhal ladina amanu tanibu kathiran min al-dhunub أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يركب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن لتقي إيمان اجتنبوا كثيرا من الظن ونيتنسي بيوع لتكتون ذكر inna ba'da dhanni ithm lalle wani bangare na zato yakan zama laifi yakan zama zunubi wa la tajassasu sannan ku daina yin bincike ku daina kokarin binciko laifin junanku kuma wa la yadda ba'dukum ba'da kada ta ku ya rinka yi da sakin kada ku yi da junanku a yuhibbu ahadukum an ya'kula lana fihi maita in dai daga cikin ku zai so ya kina nan dan uwansa yana rufe fakari nan lalle za ku ci haka wata kuma da haka ku tsare hukuncin Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah ta'ala tawwabun mai yawan karɓar duba ne sannan kuma rahim mai jin kai ne ga ka. wannan aya ta jin faɗa da ka'idoji na zaman tare irin yadda ayoyin jiya suka yi da hukumar hujurat kusan abin da kuka kunta kenan tsari na zamantakewar jama'a tsakanin da junan Allah ke iji ka mu zo kasiran min azan to ne santi da yawa daga cikin zato inna ba'd azan yake domin wani sashi na zato yakan zama cewa zunubi ne to abin da ake nufi da zato a nan irin wanda ake umarta mu cewa mu ne santi shi yin zato da ma'ana a tuhuma zato na tuhuma har kawai in fassara maganganunka da ayyukanka ba yadda kake ba haka kawai in tuhumce ka da cewa kai majayi ne bayan a zahiri babu abin da ke gaskata wannan tuhumar tawa in tuhumce ka da cewa ai kai mazinaci ne ko kai mazinaciya ne bayan a zahiri ba mu da abin da ke gaskata wannan tuhumar tawa shi ne in kani zo kasiran munazzam wato zato wanda ya kunshi tuhuma kalawa wani laifin da bai ci ba bai gani ba jinjina ya wanke laifin da bai ji ba ba ta gani ba shi Allah mada su sun ciwo umarci mu ciwo mu tafi ya kuma ƙara da cewa inna babu zanni lalle wani sashi na laifi ne wato idan zato ya tafi su ji inda an ce inna babu zanni ismun to hunaka babu al'adar da ya tafi in dai wani sashi na zato ya zama laifi to ya sashi ba ba zai zama laifi ne da nan ne malamai ke cewa zato irin wanda ke zama laifi shi ne zaton da ka gina shi ba a kan wani gwakwarin da biyu ba an gane dukkan zaton da ka gina shi ba a kan wani gwakwarin da bibi ba kaji ka san uwanka musulmi da laifi ko wata musulma da laifi to irin wannan shi ne zato wanda yake da laifi amma dukkan zaton da alamu sun bayyana ina ka zama bayyana sai kai zato dangane da alamar da ta bayyana gare ka a zahiri sai kai zato cewa wane yana kaza to irin wannan zaton bai zama zunubi ba Allah misali mutum yake kanta da matar da ba ta shi ba a wurin da babu kowa sai su ba ya yi wa wani ya san su ko ya san me suke ciki tsawon wani lokaci ko ma da kwana tare da shi wato a fito da kanta kaga ba za ka iya da cewa sun ne ba zuma tunda ba ka da shaidu guda hudu to amma lalle wannan mutum ya buɗe ma kofa na kamuna na rufe da sun yayi zina sai dai kai ba za ka yi ganganci bane da cewa wani yayi kuma. zai da aka gaba alƙali za a ce kawo shida kuma sai da nan guda hudu kowa sai ya zanto ga nauni ba biyau ba ma'ana ya zanto tsiri da mutu irin yadda turmi ke shiga cikin tabarya irin yadda safariya ke shiga cikin turmi to sannan ne zai ba da shaida amma idan aka yi hukunci wallahi mu da sauran mutu mun ga tuhu da daki sai sun kulle mun ga ta kwana dakin sa mun ga ta kwana a shagon sa an yi ga wuri kaza da su mutu da sa kan ya kama sai musu bulala 80 80 bayan an musu gona da tamanin tamanin nan gaba sun ba da shaida ba za a karba ba sannan kuma sunan su tafi kai an gane ku wallazina yarmuna al-muhsanat ثم من يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وكنتم فرقوا في الجولة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وكنتم يزيدنا كلا تفسير وأولئك هم الفاسقون sannan sunan su tafi ba yin da zaɓi su kawai daga wannan illan da zai na tabu min ba da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim to sai Allah ya inna allazina tabu wannan dogon da aka yi in sun tuba ba za mu tuba da kamar ne kenan ko kun tuba ba mu tuba da kamar in dai shi wanda aka jefa da gunan ya ya kai kara tuba ta amfani da kansu da Allah amma kuma la kamar ne mun gane ku amma maganar malaka kabarin lahu ta'ala kana abadan tun da kun tuba sai ya kai wa ulai ka hum fasiqun tun da tuso ba wannan kuma ya daukar amma gona da kalamin ko tuso ba sai an yi abin da nake so in kai gare shi ne zato ne iri biyu ne akwai zato wanda ka gina duka da waɗansu alamu da suka bayyana gare ka mutum ya ce fanta da wuta a mutum ya wuce yana warin giya ba ka gani da kai kofin ba da ba a hannu amma ya wuce yana warin jiya ba abin da za a na ka nuna na sun yayi ya kai jiya an gane su to saboda haka irin wannan zakan mutu ba idan laifi din yayi domin shi wanda aka yi zakan ne ya buɗe kofa har kai masa amma dukkan da da ba wata kofa da za ka iya wa mutum shi idan sai to shi ne inda ka zan ismi sai ke nan biyu kuma a cikin sashi na zato akwai zato ba da ake gina hukunce hukunce a kai domin gaba ɗaya galibin samun fiqhiyya hukunce hukunce da ake gina su kan zato ma'ana nasi ya zo kan wata matsala sananniya sai yanzu wani abu ya faru kuma yanzu an riga an yanke wahayi sai mu kalli wannan abin da nasi ya sauka ya haramta shi a da sai mu ga yana da kamantaceniya da wani abin da ya faru a yau sai mu ce to na yau hukuncin su da wancan ta fuskar haram duk da nasi bai zo kansa ba yanzu da a wani cewa ya shafi wannan abin na yau da a wace duka da yaƙini ko duka da zato duka da riko wato kaga da mu kiyasi gaba ɗin da riko ne an gane ko shi yasa a cikin nan zato wanda ake yi a babin kiyasi sunan sa ilimi ba daidai yake da zato mai ma'anar shakka ba ba daidai yake da zato mai ma'anar tuhuma ba zato ne wanda yake sunan sa ilimi da ubangiji ta ala ya ayyuhan ladina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لكم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم جرى aya ta ce ya ku waɗanda suka yi imani idan mummune sun zo muku mata mummune muhajira suna masu hijira sun balo garin sun balo mazan sun dan saboda suna da awar sun yi imani sai suka zo wajen suna masu hijira kan da yi da su zo su gudu jarabawa mun riga mu yi daga cikin mummunan ne sai Allah ce Allahu a'lam bi imanihi wannan jumla ce ibrahimiyya ko da kun yi musu jarabawa dai Allah ya ce ku sanin cewa kun yi imani ne da shi ko ummu to yanzu kuka musu jarabawa ba na sai a su su bada kalmar shahada a ji a sa su sallah a gani a sa su yi azumi a jarrabe su wadansu al'amura na cikin musulunci sai an ga suna yin shi ne ya zama ba su sun zama mu ne sai an ga sun fa ya zama sun karya su kenan to sai Allah ce fa in alimtumuhunna mu'minatun in kun samu tabbas ta fuskar ilimi wa su mu'mine ne fala tarjuhunna ila kufar ko kuma yadda wajen kafir to abin da ya nan ya ya bai ka samu tabbas din wa su mu'mine ne ilimi ne kace shi ne ko da tsoro ne rinjaye da tsoro ne rinjaye da suka fata kalmar shahada da suka yi aikin zahiri da suka yi azumi da suka yi sallah suka yi ayyukan musulunci Yi wannan ta sa ya rinjaya a cikin zaton ka cewa har duka haka amma ka ne ka dukiyar ka buɗa ka ga imani da ciki kana da ikon ka buɗa ka gani wannan ayyuka na zahiri su suka sa sai ka rinjaya da zaton cewa a duka kuma haka wannan zaton da kai rinjaye sai Allah ya sa masa suna ilimi fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tabi'uhunna ila al-kuffar lahum nahillu lahum wa lahum yahilluna lahum to haka galibi ahkam na duk su su fitar da ahkamu zanniya saboda an gina su ma duka da kiyasi ko duka da so mai rinjaye ko duk abin da za ka faɗa ne da so mai rinjaye shi yasa a ce ba dukkan da so mai girma na ba idan mun fahimci wannan sai mu gane kuskuren waɗansu da cikin masu fassara mu da idan an ja musu ayar za su ji masu yaƙi inna zanni ai da shi ba dukkan da domin wannan zai gane mana rashin gaskiyar hadisin da yake gudana a dakunan mutane da suke cewa azzannu zanzu malauka da haka wai da kai gudu ne ko da ne ba haunin hadisi dandanan hadisin bai dace da larabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da dan kasara hausa ko alama wannan hadisi ne kun bai wannan ya ayyuhal ladina amanu tabu kaseeran min adh-dhanb inna ba'd adh-dhanbi kuma Allah ce wala tajassasu وما تجسس ودين بنتك نادار الحكم حديث لا تبدا إذا من قال الله صلى الله عليه وسلم كتب سيد مسلم بدا أبو هريرة بإياك والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تهكك ولا تجسس ولا تنادك ولا تعاقبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الأمر هذا نوع سيدي وقولوا عباد الله اخوانا فإن بعد الله إياكم وظننا قلت يا إذاكو قل إذا بطول جنسي بطول هانر بهما بطول دم أمر بهما بطول أن بقى بين دبيك يتكتك با على مومن تكتك يا قولن تكتكي فإن الظن أكبر هد يجي بمو بطول إذا مضي كري الله بالي معنى دمي إلا لا بالي أكام بطول إذا ما zato kake kaza ne sai dai ka dorar zato kake kaza ne sai dai ka dorar to mutum bai zama kai shi kenan kamata ya tabi diddigi to kuma manzo Allah ce wala ta hasa anan kuma aya ta ce wala ta jasa to a can ma da manzo Allah ce wala ta hasa in kuma ya sake cewa wala ta jasa kaga akwai at-tahassu akwai kuma at-tajassus to sai abin da ake nufi da at-tajassus in ji malaman shine nemo labarin abin da aka koyi maka ba a san ka sani aka koyi sai duk ka zai ka binciko shi yasa ake kira dan sandan ciki a larabce su ko dan ne kan asiri jasu yana tajassus wanda yake kokarin sanin abin da aka koyi maka to wannan tajassus din haramun da shi kare amma at-tahaqqu wa shi ne bincikan labarin ta hanyar mutane wai na ga wanda ya da gaddan wai na ga wanda ta yi gaddan wai kaza da kaza kana neman labarin da nufin ta samu munin dan uwanka ka samu wa dan uwanka ko kake lalle sai ka bi ko labari to kaga at-tahassub koyi maka aiki a cikin kenan at-tahassub kuma ba za ba a koyi maka aiki amma za ka kuma tambayar ka to duka kowanne manzo Allah ya tafi wala ta tahassub kar ku rinka tambayar labarai da za su zanto muna na game da yan uwanku wala tajassus kar ku rinka binciken ɗan uwanku ba su yi laifi a zahiri ba kuna tsammanin kuna can kuna laifi a koyi ku ce sai kun binciko kun gano abin da ya bayyana na zahiri sai ka gina hukunci a kai abin da ya koyi ka kyale bawa da ubangiji ka kyale mutum da Allah in yayi dan Allah Allah ya sani kuma zai rasa sakamako kai to za ka gina ne bisa ga zahiri ina fata mun ta yasa lokacin Umar dan Khattab ya ga wata fitila a wani gida da daddare ya rika jin hayaniya da alamar ɗayan giya ne a gidan suke kan barasa sai gida Abdulrahman bin Ayo da zai gidan sa mutane ke faruwa kuma zuwa gidan sai da gida a kullu sai ke mutane ko kuma ya Abdulrahman bin Ayyub ka haɗa amirul mummuni. A an ya ce da mu wala da in abu ya bayyana da zahiri sai amma yanzu muna da kan karnati in muka kare ko ba ko muka je muka tarar da karnati ne zani saboda haka sai kuma dan ka tsare biya sai suka tafi su da ba da haka ba a son ka ji kana jin dan uwanka sai ka bin ko laifin ga waɗansu hadisi guda biyu na rubuto mana hadisi na farko daga Abu Barza al-Aslami Allah ta kare ta gare yake manzo Allah sun zo yake ya ma'ashara man amana bil lisan wa lam yadkhul al-iman qalbahu la tagtabu muslimin ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshe imani bai shiga zukatan ku ba ku bi ni in jibar yan uwanku musulmi wala tattabi'u awratihim kada ku bibiki al'aurar kar ku rinka leƙen su sai kun binciko laifin su kar ku rinka yin kwanto sai kun gano domin duk wanda yake bibin bin al'aurar ɗan uwansa ko yake ya gano laifinsa ya ɗoye nan ya leƙa ta nan wurin ya buɗe wannan wanda ya leƙa ta can ya ga me ake yi duk wanda ke kokarin wannan ta tabba Allahu auratahu shi kuma Allah zai ga al'aurarsa wa man tabba Allahu auratahu dukkan wanda ya ji ga al'aurarsa kuwa ya fudahu to sai Allah ya masa kallata walau fi jawfi baiti ko da a cikin tsakiyar sa wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito da Imam Ahmad a cikin musulun da imam Ahmad dan Hanbal hadisi na biyu daga Abdullah da Umar yi kama da wannan yake ya ma'ashara man aslama bi lisani a can ya ce ya ma'ashara man amana bi lisani zan ko man aslama bi lisani ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإيمان في قلبه إيمان بلداد بذوك يسبع وذا الذي لا تؤذن المسلمين ترك في قلبه وانتم المسلمين إن فقوا wani aiki. ko yin wani zance ko wata magana da za ta tufa ta dan wanka kar kai haka wala tu'ayyiruhum kar ku aibata wato bayyana da al'auran bayyana da laifin kadara ko da mutum yana da laifi a koyi ba wanda ya sani tsakanin kai da wujin sa kai sai ka ga laifin naka haramun ne ka ci gaba da yaɗa wa mutane sai dai kai da shi da je kai masa nasiha wa da kaza da kaza da kake yi din nan ba bai dace ba wanda kaza da kaza da suke yi din masa bai dace ba domin lokacin da kaje kana yada mutane ka ba wannan labari ka ba wannan labari hakan zai sa wani ya daina ba zai sa wani ya daina ba sannan kuma ragowar mutuncin da ya rike masa a wurin mutane kuma ka riga ka zama masa da shi gaba daya idan ya fahimci kuma ya zuba da mutunci a wajen mutane dan sun gane wani abin da yake a koyi yanzu ya fito fili to sai ga ma ya gani duk inda ya koyi yanzu bai zama mutunci kansa gaba da kai taimakawa kai jama'a ta gari ko ka taimaka ta ƙara lalacewa amma in kuka bin shi kadai wani kana da kima wanda kana da kima kira da mutunci bai kamata kai kaza ba bai kamata kai kaza ba ai sai yadda kake da kima da matsayi bai kamata ba a ce irin kai kaza in mutum ya ji eh, haka ne dan lafiya ni in ji na da kamata in kaza ba to wannan zai ta daina in ka huta shi ya huta al'umma ta huta amma idan ka faɗa wancan ka faɗa wancan shi kuma labarin yadda yake yayin da tun zo na faɗa man sai labari in ya kasa faɗa ba kalmomin da na faɗa ne zai faɗa zai yi amfani da waɗansu kalmomi na da kansa da zai gudun labarin a cikin wannan kalmomin a ƙara samun ƙarin ma'ana da ƙarin bayani ɗoriya a kan ilimin faɗa to kuma in ya faɗa a wancan zai faɗa haka ne shi ma in ya faɗa a wancan zai faɗa haka ne kafin labarin ya je wurin mutum na goma ko na sha biyar an riga an fitar da shi daga cikin fasalinsa an yi masa sharri domin su an yi masa tafsiri da tarin bayani wanda mai laifin bai ba duka da an da cikin haƙƙi shi ne laifin kanta shi ya suka shiga haƙƙin ka marwai ta labari yanzu ta na ba ta cewa wa ma asibari in marwa ta ba mai cutar da labari a duniya sai marwai ta in dai bi tsaya ya haddace ka faɗa cikin kalmomi ba zai ƙara ba wata kalma da ba ta cikin bayani kuma wancan ya ƙara wata kalma da ba ta cikin bayani daga nan wurin har labarin zai kan wurin mutiyinka shi kuma dama ilo yake zuwa don ta jawo ba. ya allura ya mai duka garba a kawai dan saboda ya tsare ka gaba ɗaya sai ga Allah lalata rayuwar mutum to da kanto sai da cewa tun da wannan shine matsayi na cikin al'umma to kuma wannan sunna yanzu ko na tun wato da yi amfani tun da ina tuwa maza da wannan zazzabi ya kan zai kawata mata haka mutu za ta kawata mata haka abinda da sai ya koyi ya koyi kafin yayi yanzu sai fito fili yayi ina fatan kun fahimta ko manzo Allah ce la tattabi'u awratukum fa innahu man ta awrata akhihi al-muslim dukkan wanda ya bibici al'aurar dan uwansa musulmi ya tashabba illa ba hu, Allah zai bibici al'aurarsa wa man tashabba Allah hu, dukkan wanda Allah ya bibici al'aurarsa ya fadahu walau fi baiti rahmi sai Allah ya kai masa fallasa ko da a cikin tsakiyar unguwarsa ne walau fi zofi rahmi ko da a tsakiyar unguwarsa ne ko da ko da tsakiyar gidansa da aka manzo Allah ya ce wala ta'assasu ya kuma ce wala ta'assasu cikin hadisin duk wani ce wala tanaje kada ku yi abin da ake kira annabi menene annabi a babin kasuwanci wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu qira'aha dan guri wanda ya fara karatun hada bayan da ya gaza kai ne ka zo kana cikin littafin nan naira dari biyar cikin littafin ya fi dubu ɗaya sai ka tsaya naira dari biyar sai wani ɗan gole daga nesa shi ba ta zai ba sai zo ce mana ta tsar dari fara in gun da littafi su ta albarka kara dai ai ku dubi in mai zan faɗa ba zai rage koyo ba to kaga dari fara ta wasu to da arba'in da arba'in da biyar daga nan gudun sai ya tafiya ta amfanin ka da wani ya zo ya tsira dari fara da wani abu ba a tsar masa ba kai ka karfa ya dari fara mutum da sai a yaudare ka in har kana bukatar hajar ko babu ka kasuwa sai a wajen wannan sai ya kara wani abu tun da ya tsaya dari tara da arba'in da biyar da sai wasu da kara naira biyar dan sai maka dari da biyar ku ga an buge hankali da kenan alhalin abin ana sayar da shi kila dari shida abinda in ka sake to in ka sani yau ya ta jinin wani yau ka kaga ta yi kyau yan kori ka ne shine mu zalatu wala tanaji ne wani malamin masu mun ke kawai su ni in in ji da mai san ruwa hmm, a fasar fasar ta yi nuna da yawa ita ko fasara ya kamata a nan kusa wala tanazu kar ku kara farashin kaya alhali ba bai rabi ba da nufin cutar da ɗan uwanku wani shine ya nasa wala kar ku yi akan farashin kaya kar yi da farashin kaya a kasuwa ya ku hasara abinda ake nufi da hasara kuma shi ne kamanni da wani ni'imar na zai eh burin ni'imar da Allah ya ba wani ina ma ya dole ke raka dukiyar wani ina ma ta lagu ko ta kare gaba daya wani da yake da mukami ina ma a kwace mukami wani da yake da matsayi ina ma matsayin sai da cikin jama'a wani da ya samu promotion ina ma kuma sai an kore ina ma a rubuta masa na kwari a kasa masa kayan sa wanda da suka matsayi kaza ina ma ba za kaza wannan shine hasada tamanni da wani ni'imar da Allah ya nufin ta wani ɗan kan tuni da wata ni'ima ko kuma kana jin hausun don ne ya samu wannan ne kuɗi ne ilimi ne matsayi ne cikin jama'a karɓuwa ne cikin jama'a bukari ne sarauta ce kowane irin abu ɗan uwan kan ya samu ya zanto za ka rinka jin haushi wannan shi ne ake kira da suna hasada kuma lokacin da kake jin hausun fa ba da fi kin ba da wani ne a fakaice kai ka sani ba Allah ne ya raba yace na nufa san na kai da hankali ka da wanda ya yi da ya ba wancan ilimi ya ba wancan kuɗi ya ba wancan yada ya ba wancan kyawun halitta ya ba wancan farin jini ya ba wancan kaza eh sai kaza kace ya Allah dan mu ji kaza da kuma kace ko ya Allah in ji kana in ji wato ka hu kuje dan naki min yasa Allah ya kaza shi kuma ya da to a yau ka ga wannan kafira ta ma mai ni ita ce a tsakanin kan kasuwa ita ce a tsakanin kan siyasa ita ce a tsakanin malamai ita ce tsakanin maza da mata hasada ce da ke tsakanin ma'aikatan wani kuna tare da ɗan ba ka son samu promotion don ne kuna tare da ɗan ba ka son wani alheri da ni ko ni ɗan kanka kana jin haushi da kai kana tare da ɗan ba ka son ya samu mukami kana tare da ɗan ba ka son ya samu karbuwa ko ya samu kalmomin cikin jama'a in ɗan siyasa ne ko wani abu ne da to wannan shi ne abin da kira da suna hasada duk mai yin wannan ya tabbatar yana aikata ɗaya daga cikin kaba'ira yana aikata ɗaya daga cikin manyan manyan laifuka an gane ku kuma inda haka da wato ainihin take da illa tana ɗaya daga cikin sabo da aka fara sabawa Allah ne domin sai da cikin ya'yan ba Adam din nan hasada ce ta sa ya kasa dan uwansa su guda biyu su gabatar da sadaka ku kubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar bayan Allah ya tafi ka saboda ya fitar da cikin dukiya mai kyau sannan bai shi ba bayan Allah ya karɓa saboda ya fitar da cikin dukiya mara kyau ya yi haɗin to sai wanda aka karɓi dukiyarsa din ya samu ɗaukaka kenan wanda ba karɓa ba ya zanto kasa a madadin ya zama yawancin ya aka karɓi dukiyarsa aka karɓi sadakarsa da ibada ko nima in ya karɓa kawai sun ce da aka kulan nan suna ta fita sun da ka duru matsayi suna ga bayan ka ina haka kishi ya za su ce sai ta ga bayan haka abokin takara ne sai ya ga bayan abokin takara haka abokin aiki a ofis haka ɗan kasuwa tsakanin da juna wannan na kokarin sai ya ga bayan wani ko da bai faɗa ba bi lisanu masalihi laqad qala hadi lisani hali lisanul hal dinka ya nuna cewa la akadu da. Allah kuma sai kuma dai sai kana inda ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتسكنني أجد إليك لأسكنك إني أخاف الله رب العالمين إذا أنا تلقاني masu ما da دا كوي تكوى أنت in kai za ka tunta da hanka dan da kake ni ni ba zan tunta da hannuna dan in kake ba sai wannan ke nuna idan mai haka da yayi maka haka da yake kokarin wani abu da ka samu ka rasa kai kuma karfe maka haka dan zai yi gaba da yake ba sai ne kokarin cewa ya nuna. karfe kokarin mayar da ko matukar ka kyale al'amari a hannun Allah ya ta da Allah zai bayar ya nemi shawararka yanzu kuma ya ba ka wani ke maka hasada idan Allah zai kare ka kuma ya nemi shawararka in ka ce bari in kare da kaina daga watsi mun hasada sai Allah ya kyale ka sun fi yau sai sun da bayan ka amma in ka kyale ka kuma da al'amarin ka zuwa gobe, ubangiji shi kenan ka sai shi karbu Allah ko sai ne duk wanda ake wa hasada ko ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko malami ko mace ko namiji kai shi zai mai da matsayi ga baki mai asara ya halatta in sun kana tarko ta gano ka sauke wa tarkon karka fada amma bai halatta wani kuma ka tsana farko don ka kawo karka mai da matsayi don gada da aikin sana wala ta hada haka manzo Allah bai karku ya asara da junan in kuma yake wala ta gadara at-tagadur an yuli kullu wahidin minkum ibrahu li akhihi wanda kowane ɗaya zai juya ɗan uwansa baya idan zan to kuna gaba nan ba ka magana ba ka ga miji kai da wani bayan su musulmi da su musulmi ba ka shiri kai da wani bayan ita musulma da su ba ka shiri kai da wani da su wani a tadabu sunan haramun da ita ga gaba haramun rashin yin magana da juna haramun wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ta halatta musulmi ko da cewa dan uwansa musulmi suna gabuwa da juna za ka magana Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi a ranar kowace alhamis ta kowane mako ana auna ayyukan bayi a dube ka a gudunar da su wanda ya yi kaza wanda ta yi kaza a wannan mako sai ubangiji ta ala ya ce a gafarta wa kowane lumbuni mace ko namiji sai masu gaba guda biyu za a ce a dakatar da ayyukan su makar a yi gaggawar karɓa su su bai gaba tsakanin da kibiyarta mai gaba tsakanin da makwabcinsa mai gaba tsakanin da abokin aikinsa tsakanin da makwabcinsa ga zantar ta ga tashi tsakanin da abokin sana'arsa shi makaniki ne kai makaniki shi tela ne kai tela dukkan waɗansu masu gaba da juna za a dace a ce ayyukan su ba za a karɓa ba su kuma su haka manzo Allah ya faɗa to kaga abin da ya ga ne idan ka rubuta sa'a ta muku a wannan matsayin ne za ka ita ce ne abu ce dole sai kayan mu'amala tsakanin ka da wani amma kuma ka haramta muku yi ba ma iya haɗuwa mu gaisa kana lafiya ina lafiya wani abin farin ciki ya same ka in je in tsaya ta murna abin da kike ya same ka in jajin ta maka irin na faɗa har kai ubangiji ya ga har zuciya ta haka amma ba sai dole ne sai ka zama abokina ba ba sai dole ne sai na sa ka cikin harkokin gida na ba ko kai ka sa na cikin nan, amma sai kuwa ta musulunci zumunci ne musulunci wanda a yi da kowa shi kenan yanzu nan duk muna haɗuwa kan biyar Allah mu tsaya mu yi karatu mu yi sallah tare kowa za a kai sa amma za a ce dole sai wani ya zama abokin wani sai ya ba ta ba aboka ko suke ɗaya aka fito mutane su biyar suke ɗaya sai ka ga wani ya kafa fahimtar juna da wani sama da tsakanin da wani to ballantana kuma waɗanda ruwa da uba su haɗa ba ballantana wanda kila waje bai haɗa ba gari bai haɗa ba ai ba za a tilasta ta a ce dole sai ka zama kun da kai da wani amma dai abin da ake so ya zanto ba ka zaba da juna ba wanda zai ce tsakanin da kishi sai kun zanto kamar ɗan zuma da ɗan jummai kamar uwa ɗaya uba ɗaya kamar hakan da hussein kamar ɗan tabaye amma dai abin da tabi a tsarin ta su su ce za ku yi gaba wallahi duk waɗanda suke gaba wai laifi duk waɗanda suke gaba wai dan sana'a ta haɗa? to tabbatar cewa suna yin abin da zai nisan ta da ramar ubangiji Allah sani sai manzo Allah ce kuma wala tababatu to dai yin abin da za ku kusatar da juna da gangan ko kuma ku daina kin juna da gangan kin juna din nan haramun ne a rinka jin dan uwanka musulmi har so ga tare ya musu komai ba to ka duba wannan ka'idojin zaman tare wannan ta ita shari'ar musulunci kuma wannan su ne dokokinta kuma wannan su ne kashin layin da ke cikinta ko in ce miƙe layin da ke cikinta don ba kashin layin cikin ko ba haka ba wannan shi ne miƙe layin cikin shi ne siratul mustaqim da ubangiji ta ala ya tsara mana ta hanyar manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ولا تجسس ولا بعضكم بعضا sai muka yi da ɗan uwanka musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta giba ya sai da cikin sahabbai ya tambaye shi yake yanzu laifin da na faɗa idan wanda na faɗa laifin yana da shi na zama giba ka duk da haka da zama ka giba manzo Allah ce idan abin da ka faɗa laifin ka ne sunan ka giba amma idan abin da ka faɗa an yi rashin sa'a ma ba laifin ka bane yanzu sunan ka buguta laifin ka ya gani giba girma dan ga mutum ke kira jama'a ta bayyana giba wal bugutan wato kai shi ba tare da butan haka da juna Allah zai yi a a ahadukum an kula lama yaqihi mai an kula lama mai kan ubangiji da ala zai nuna na mana giba sai ya kasanta daga mai yi da ɗan uwansa musulmi wanda take yi da ɗan uwansa musulma matsayin kowane ɗaya daga cikin su kamar ka zo ka samu ɗan uwansa musulmi ya mutu ka rinka yankan ma da na. Musa ce a yi hibbu a yakula an kula lama mai kan yadda ya ji zai so ya namun dan yana da ba wanda zai so haka ko an ba da haka ko ba ba da haka sai Allah ke fakarin su mu. tumu ho bamirin na koma zuwa ga cin namun dan uwan aslu lahmu asu kamar shi sai kuka kyamaci cin namun dan lokacin da yake cikin wato ainihin a wato a matsayin na mutum to haka yadda kuka kyamaci wannan sai kuka kyamaci ba. ko ko fakarin mu ho ya ضمير ya يقوم da الجيبة sai ki kyamaci kai a yi masa giba to da haka ne kai maka su kuma sai wawo duk da a kowanne waɗansu malam masu kuce na zan fakarin su mutu jumla ce sabaya amma ma'anar ta isa jumla ce wanda karfi ta zuwa fi ma zai amma ma'anar ta fakara ku kyamaci wannan abin fakara ku kyamaci wato giba din ko ko fakara ku kyamaci ɗan uwanku ainihin sunan ɗan uwanku na sai ma'anar suna tana komawa daya wata kullaha ta ku da dokokin Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah ta'ala tawwab ne mai yawan karban duba da rahim mai jin ga bayan Allah يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إذا تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير التي يا أيها الناس يا متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى lalle mun halitte ku daga namiji da kuma tsami ma'ana asalin halittar mu gaba daya daga namijin ne sannan kuma shi namijin aka halittu na sassa daga jikinsa sannan kuma daga su biyun ne gaba ɗaya aka halitte mu nan gurin gaba ɗaya mu da Allah ya ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ubangiji ta Ana ya samar da mu daga annabi adam alaihi salam wanda daga jikinsa ne aka halitta wato ainihin ba ta hawa daga su biyu ya zo ubangiji ya ta halitta ya yaka su a kan kasa maza da mata yi masu yawa da fararen fata da bakakin fata da yan afirka da asiya da turai gaba ɗaya da ba wanda ya tsara wani ta hanyar asali asalin kowa annabi adam asalin kowa hawa inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa da yadda وجعلناكم شعوبا ولقد يدعو كذنبو الأمة دبندبا وقبائل لقبيلو دبندبا لتعارفوا domin ku samu sabo da juna ku samu sanayya da juna inna akramakum inda Allah ya tsaka lalle mafi daukakan cikin ku mafi tsadar cikin ku a wurin Allah atqaku shine wanda yake ku takawa wanda yake ku sai dokar Allah inna Allah alimun kabir lalle Allah ta'ala alimun ne masani ne sannan kuma kabiyar mai ba labari ne dangane da abin da yi wannan aya tana nuna kiran musulunci kira ne daga gaba daya tunda an ce ya ayyuhan nas ba ce ba ya ayyuhan arab ya ko musulmi ba ce ba ya ayyuhan bid ya ko taron farare ko ya ayyuhan sud ya ko taron bakakin bata a annas bi sifatihi al-insaniyya mutane da samu sun mutuntaka mutane da siffar su ta dan adam Allah ke kiran su ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu shu'ub dalil lita'aruf ta'aruf mutune al'umma idan ka umma al'umma taron jama'a da karkashin sa akwai kabilu daban-daban kamar Najeriya sha'ab Nijar Kamaru dukkan su ko ina sha'ab ne kowane sha'ab daga cikin ta'abu Najeriya ko ta'abu Kamaru karkashin sa kuma akwai ne kabilu daban-daban Ku da ويجعل جعلناكم شعوبا هم يدكوا كذنتوا الأمم وقبائل لكم قبيلون al'umma. Ni الأمم لتعارف wannan ginin yadda laraba su ke nan akwai sha'ar sannan kuma akwai kabila sannan kuma akwai imara sannan kuma akwai bakan sannan akwai fasif sannan akwai fasila Allah ce wa fasilatu allati tuwi wa man bil ardi jami'an thumma yunjihi alqur'ani ya kawo uku ne kadai amma sauran uku akwai su a larabci dai da su cikin alqur'ani da shi'ur da qaba'il da qasida wanda bai zo ba imara da kuma fasik da kuma babar wanda dukkan su rabe-rabe ne a cikin kabila daya domin kabila babbar kabilar kenan kamar kabilar kanuri ko kabilar hausa ko kabila ta fulani a ƙarshe kuma cikin ta kuma sai an samu rabe-rabe na cikin gida bambanci tsakanin bahaushen sama da bahaushen da zai zage da bahaushen sokoto da na da magaran da na daura da na tafiya kamar da bambanci tsakanin wato babarban da ke nan wurin da wanda yake dama da wanda yake wuri za a samu wancan bambanci bambanci kamar da bambanci tsakanin fulani yola da na zambe da kuma na cikin kamaru da na surafiyan da na wurare da wannan kaga wato karkashin kabila ne zai a samu amare rabe raben cikin gida karkashin koyo kai imara kuma sai a samu askar karkashin koyo da kafin sai a samu dudun karkashin kowane fatan kuma a sami fasa'i wato fasilatul nabi kenan dukkan madannan hikimomi ne na Allah ya kasa mu ya raba mu ya tsara mu ba don kome ba da ta'aruf dan ku gane cewa inna akramakum inda Allah ya da domin mai dangantu zuwa ga da daga, al'umma daga, ko kabila daga, ko fadin daga, ko kabila daga, da fari da bakin ba a nan ne ake gane wanne ya fi kima ba inna akramakum inda Allah mafi kimar cikin a wurin Allah a cikin wanda ya fi kuɗin dokokin Allah ba wanda za a ba shi matsayi a cikin addinin nan kawai don saboda kabilarsa a cikin dan kabila ta zani da haka ya zama mutumin kirki ya bayyana a tarihin da za Allah ya fito cikin karaitawa amma Abu Lahab da ya fito cikin karaitawa da bai yi imani da manzon Allah ba sai aka saukar masa da sura sun kadai ta ya ga a fi da hadin wa ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بإيدها حبل من مثل ورزقيتك نارتك طريقاتك يعني كان تكتب da kusancinsa da manzon Allah bai yi maka koyoyin da bai yi bane nan ka kika Salman al-Farisi da Farisi ba balarabe ba ga Bilal bakin fata ne dan Afirka ilimi amma manzo Allah yake da Bilal me kake yi hannu jin motsin takalmin ka cikin aljanna hadisi ne cikin bukhari bi da shi ban taɓa yin sarki ba a wani lokaci na dare ko rana in kare ka haka har sai na bauta wa Allah da wannan sarki duk lokacin da su bukatu su gaban ɗaki don tabbayar ne ko wani abu to ba na bari in sarki haka da sai na yi ibada manzo Allah ya haka na jin motsin takalmin ka a gabana cikin aljanna bakin fata ne ka duba da jin mutunci da duba yadda shari'a ce to ina wannan fatan ya kamata mu isra wa waɗanda ba musulmi ba saboda kuskuren da ake yi ne waɗanda ba musulmi ba kullum suna fassarar addini ne a cikin maganganun da ayyukan maganganun mu da ayyukan mu yau da gobe da muke a harkar gwamnati a siyasa da kasuwanci su ne fasin baki da fassarar musulmi a wurin wanda ba musulmi ba nan da kai to kaga a cikin waɗannan maganganun namu da ayyukan mu na kasuwanci da aikin gwamnati da menene kurakurai masu yawa a nan fannin wanda ba musulmi zai dauka wannan kuskura inda dai wanda yake sunan sa Ibrahim inda sunan sa Musa inda sunan sa Yaqub inda sunan sa Isma'il ko Ahmad a ce wanda ya wannan kuskuren musulunci da ya aikata musulunci ne ke wani wanda ko ba musulunci ne sai saboda haka ya kamata waɗanda duk ba musulmi ba muna kiran ku da cewa kar su yi wa musulunci hukunci ta hanyar aikin wani ɗaya da cikin ɗaiɗaikun musulmai da ya yi mu'amala ta ɗauki fassarar musulunci a cikin maganganun da ko ayyukansa yi kokarin koyon musulunci ta hanyar littafin da addini ya kuma mun tabbatar cewa akwai da dama da cikin musulmai da suke aikata kusakurai kurakurai da kusurai mun tabbatar cewa akwai da dama da cikin musulmai da suke aikata kurakurai da kusurai to da wanda ya kan jahanci da wanda ya kan tsare rai ba wanda aikin da zama hujja cikin musulunci ku sani cewa Allah ya inna akramakum inda Allah ya tuka ko irin kabila ta ciwo daga cikin ta ko mun kaskanci ta in kai imani kai aiki na gari a wurin Allah sai Allah ya fi kauna saboda wani bakurai inna akramakum inda Allah ya tukaku inna Allah alimul khabir lalle Allah ta'ala alimul mutani ne sannan kuma khabirun bai ba da labarin ne daga mun da nake sai ke قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن فعلنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم Allah ce qalatul a'rabu amanna al-a'rab dan kalmar al wanda tana nufin mazaunin karkara ba wai sai da larabi ba dukkan wani mazaunin karkara ana kiranta al-a'rabi amma da dalilin ta shine al-a'rab qalatul a'rabu amanna karkara sun zo suka ce amanna mun yi imani ya Allah ce kun ni ba ku yi imani ba walakin kamata ya ce mun shiga musulunci amma idan musulunci daban dacewa da daraja ta imani kuma shi ne samun yakini doriya akan al-islam ne wannan ma ya kuma imani fi duka da zuwa yanzu imani bai riga shi da cikin ɗin to wannan aya ɗalibai sun yi sabani a kai na farko dai menene al-islam na biyu kuma menene al-iman lokacin al-islam amma na larabci ni kauya amma a ma'anar ta harshen gari a musulunci shi ne al-istislamu ila Allah bi tawfiq al-istislamu ila Allah bi tawfiq wal inqiyad lahu bi ta'a wal khulus min nafs wa tuqantar ni qawiya da Allah ta hanyar kadai kai yadda da dayan saka ta cewa shi sai da kallon kal a bangaren rububiyya halitta da kulawa da halitta shi dai da kallon kal a bangaren uluhiyya tantantar abu ta maka shi kaɗai yake ta fuskar sunayensa mabiya kyawu da tsofinsa da kamala ba mai suna irin nashi ba mai suka irin daji laisa ka musulmi shay'un wa huwa samiul basir rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni kaɗai yake subhanahu wa ta'ala yadda da shi ta wannan fuska kada ta shi a rububiya kada ta shi a rububiya kada ta shi ta sunaye da sufofi wannan shi ne ake kira wato ainihin musulunci al-islamu ila Allah mutawi sannan mutum ya da lahu da sa'a sai kuma kai masa da'a bayan ka kada ta dan kada ta da ta da amfani in ba da'a dole kuma sai kai da'a sannan kuma wa kudusu min shirka dole sai ka da shirka ba ka yi shirka dukkan nau'in shirka karama da ƙasa domin shirka tana sassabe tauhidin mutum ko babu yanda za imani ya cika har sai wanda ya zanto baya shirka dan Allah sai fa man yakfur bi tawhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la inqisama laha wallahu sami'un alim wannan shine al-islam sai kuma al-iman al-iman a larabci at-tasdiq وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورهب للذين آمنوا منكم هذا إيمان لغوي بمعنى التصديق كالتقاس إذا لم تكن إيمان بمعنى التشريع واللي يقول الله يقول له تصديق بالجنان توقف اقرار بالجنان واعتراف باللسان وعمل بالأفكار توتر كثير من ذكر أبنجي باقي في ayyukan ka ne da gobe su gaske wato da shi imani daraja ce tsoriya a kan musulunci za ka ƙara fahimtar haka idan suka lura da hadisin jibril wanda za mu ya rawaito malaka jibril shi da manzo Allah a cikin yanin islam sai manzo Allah ya gane ababen guda biyar kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji ya kuma a cikin yanin iman sai manzo Allah ya gane al'amura guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da mutafai imani da ranar zafin kiyama imani da kaddara to a nan gudun abinda za za ka fahimta idan ka lura abinda manzan Allah ya fassara musulunci da shi ayyuka ne na zafi wanda ido ke gani da in kai kalmar shahada za mu sauka in kana sallah za mu ga sai kawo din ka fitar da kudi da sujada haka in kana wato ainihin aikin hajji za a gane In ya fassara musulunci da ayyukan zahiri su ne musulunci amma a wajen imani sai ya fassara imani da ayyukan babu ne sune imani yadda da yadda da malaiku yadda da littattafai ya da kaza kaza ya za a samu tabbacin wannan abu ne wanda ubangiji da Allah ke fara sanin sa kafin kowa kuma shi ne ke sanin sa da sanin sa da bayanin sa da gaskiyar abin ko rashin gaskiya sama da kowa da haka kenan al-islam shine al-azamu zahira al-iman shine al-amal batina ko ba haka ba kuma al-islam ita ce darajar duniya al-iman arba'u من min al-islam shi imani daraja tana sama da daraja ta imani to idan kun gane wannan sai mu tashi min ayar qalat al-arabu amanna larabawan kauye da suka suka ce da manzon Allah mun imani sai Allah ya kulka ce da su lam tu'minu imani walakin qulu aslamna sai ce Ni da wani irin imani ya kore mutu imani a tsadarsa ta lugar larabci ko imani a tsadarsa ta shari'a ubangiji da Allah ya kore mutu imani a tsadarsa ta shari'a nan dole su ku imani da walakin kulu aslama sai dai abin da ya kamata ku ce aslama mun yi islam to a nan gurin wani islam ne? islam a ma'anarsa ta shari'a ko islam a ma'anarsa ta lugar larabci domin islam a ma'anarsa ta lugar larabci mun yi kawaya amma a zuci ba haka bane dan dai kar a gane dan mu kare dukiyoyi dan mu kare ilimi dan kar a yaki ablanna mun yi faranta ina fata mun fahimta to sai waɗansu malamai suka fassara ta cewa abinda ake nufi da walakin qulu ablanna ba ku yi imani da kamata ya ce mun yi faranta sai ya zanto waɗanda aya suke magana a kan su kan al'aradu kun nan ne da wanda muka faɗa biya ranar da bai amana sai Allah ya zo da wahayi ce a kullum tu'minu wa la tu'minu haka wasu malamai suka fassara cewa al-islam da nan wurin islam ne na lokaci ma'ana su biyu ko ya kawai amma an zuciya su babu su bari me ke nuna haka da Allah ce wa lamma yadkhul iman bi da kai imani da su ne ma'ana babu shi gaba ɗaya akan harshe shi kaga nan munafiki wannan kuma malamin suka fassara shi da cewa al-islam ne ma'ana musulmi ma'ana matsayin da kuke cikin wanda kuka shiga musulunci a jiya ko shekaran jiya muna da mataki ne na na ilimi da karatu a cikin mutunci shi ne zai ku samu mataki ne shi yau da ayyuka shi ne zai ku samu mataki na imani daga na haka kai matsayin shi daga na haka kai matsayin misali ina faɗa mai ba wannan tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al imani bi qulubikum to kuma dai abin da zai rike mun da shi ina nufin game da wannan din shi ne mu gane cewa akwai alaƙa mai girma tsakanin al-islam da al-iman lafazin al da lafazin al-iman na ga faɗa mana cewa lafazza ne guda biyu idan sama idan sama istara wa idan sarqa istama kamar yadda al da al-iman kamar yadda al-faqir da al-miskin kamar yadda al-anbiya wa salihun duk waɗannan lafuzza ne idan sama'a istarka wa idan saraka istama'a me suke nufi da wannan yare nasu malamai da suka faɗi wannan zance suna nufi idan sama'a idan a wuri ɗaya aka kawo kalmar al'iman aka kawo kalmar al'islam kamar nan gudun qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kamar cikin suratul zariyat فأخذنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ga al-mu'minin ga kuma al-muslimin kamar kuma cikin hadisin asrini an al-islam asrini an al-iman kaga da shi ba sun hadu a wuri guda to yayin da waɗannan kalmomi guda biyu suka hadu a wuri guda to kowace ina sun gaji kanta ma'anar al-islam daban da ma'anar al-iman ina ba za mu amma wa idan in iman a cikin fadin Allah ta'ala ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله دار من الإسلام كان أشوف الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأرد أن تقول إيمان أولوكا هذا كان من النقوة لو اجتمع معنا لذا تتذكر معنا هي الإسلام اللي كتبه إن الدين عند الله الإسلام الإسلام اللي كتبه فتح الله تعالى ومن يرد بدون الإسلام دينه. ومن يقبل منه وهو في آخر من الخلق yana daukar ma'anarsa ta islam yana daukar ma'anarsa ta iman kamar da iman din da ke cikin mu ya burbi iman da kada hadu ta amuru yana daukar ma'anarsa ta iman yana daukar ma'anarsa kuma islam da ne duk iman da yake cikin ya ayu allazina amanu kun da daga farkon ta har cikin alqur'ani yana daukar ma'anar al-iman ma al-islam shi ma'anar da ya sama ha ikiraka wa ikiraka wa ikiraka ikiraka daidai da lafazin annabi da kuma asali al-anbiya wa sallallahu إذا ألقوا فأدرجون الصالحون لقول الأنبياء هو أكبر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال النبيون يا الشهداء قال الصالحون الأدب يكتب المغايرة wannan ya الأنبياء al'ambiyawa daban da asalihu ne an كلمة ko amma idan an kawo أنه دعانا إبراهيم عليه السلام وقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صار نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه للآخرة لمن الصالحين سوى يصالحون منه الأنبياء يقضي إبراهيم الله هو الأمة قال فينا مباشرة صلى الله عليه وسلم أعطينا الأولى يا معارف الأنبياء أرى عبد ربك العزيز من الملك وأنزل من تأويل الأحاديث ظاهر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توصل لكل من والديه بصالح الحديث بالحمدلله ولما وقف يقول انه في كتاب الدرجه ان بابا بابا يعني من يلحقه بالانبياء توصل لكل من والديه بالصالحين أخذ إبراهيم إبراهيم بأن يجي وأبنى له إسحاق ويعقوب نابله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بهم saboda haka as-salihun ne idan an fi su kare har al-anbiya wa su kamar yadda al-faqir da al-miskin dan hada su juna ma'anar faqir daban da ma'anar miskin inna masalaka lil fuqara wal masakin wal abina ya wal mu'allafat qulubuhum amma idan aka ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina har fuqara dun ba su min awal naslimuna ahli qawli sujud wa amma wa amma wa amma amma kafirin fakanan li masakina يأمرون بالبار فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الإسلام الإيمان idan sun haɗu a wuri guda ma'anar al-islam daban da ma'anar al-iman shi ne zo ma'anar al-islam shi ne ayyukan zahiri ma'anar al-iman shi ne ayyukan basu amma ina al wata aya ko to ya dauki ma'anar sa ya dauki ma'anar al-islam haka an kawo al-islam da dai cikin wata zuwa biki ya dauki ma'anar sa ya dauki ma'anar al shi ma'anar da zai kama a isharaka wa idza sharaka kama قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يكون من أعمالكم شيئا أن وإن تطيعوا الله ورسوله in har kuka yi da'a da Allah kuka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yaliku min amalikum shay'a Allah ba zai kauye muku wani abu na sakamakon ku man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون wanda ya aiki na gari mace ko namiji bakin fata ko ba balarabe ko wanda ba ba, balarabe ba Allah ce fa lalu yannahu hayatun tayyiba za mu raya shi rayuwa mai daɗi a duniya sannan kuma a ranar tashin kiyama ubangiji ya ba shi sakamako ne shi ne ma'anar wa yusi Allah wa rasuluhu la yakum min amalikum shay'a sai Allah ce inna Allah ghafurur rahim dan Allah mai gafara ne kuma kuma mai dinkai Allah إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون التي إنما المؤمنون wanda ya kawai waɗanda ke an sufa ta murmunai ko suna na murmunai alladheena amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma lam yartadu sannan ne zan to su shakka domin imani da aka gurbata shi da shakka ya zama tawaye imani bambanci sana babu kasani su ake kai imani kasance yankacce duk suka tabbata ya fili shi ne ma thumma lam yartadu yi jihadi da kawunan da dukiyoyin fi sabili na idan ya da kalmar Allah ba su da wata wani ba a duniya sama da addini ya ci gaba haka yi dukkan wani motsi na su dan ya ci gaba haka suke amfani da dukiyoyin su dan ya ci gaba ya yi da amwalin ma'amudin fi sabili na ulaika hum sarifun irin waɗannan su ne masu gaskiyar imani sai wannan kare da ta cewa a ce lalle imani ba da wata kuma musulunci ba da wata ce da an ka cewa mun gagaba kakanni na guda arba'in dukkan su musulmi ko kuma ni gidan mu dangin malami ne ko dangin waliyi ne ko an bayi ne duk wannan ba shi za a kalla ba magana ka da aiki da za ka tun da Allah ce annabi na amanu billahi wa rasuli su su yi imani a kan kan ba wai ba ba na yi imani ko ka kana sun malami ta kuma za a da nan wajahari a ga ayyukan suna gwagwarmaya suna kokarin yada addinin musulunci ya amwari mu abu dukiyoyin da kawo nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyar da musulunci yake kawa ya gangan jikin da kuma yana amfani da karfin da gozarin da ainihin jikin sa wannan ganin addini ya fi haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi haka dukkan kare bayi suka yi haka yau ake bukatar malamai su yi da ake kira magada annabawa abin da ake kira kenan kin zadan annabta ne shine kin zadan ilimi da yaya Maza Allah ya ce inna ma bu'itu mu'alliman an turo ne da zama mai kuwa akwai mun tsakanin al da mu'allim al masani kila ba ya san da kowa ya zama shi kadai yana cikin su makaranta amma mu'allim ya fito zai koyar duk ko zai fito ya koyar sai rana ta da shi sai ya zama sai yi mutum wata rana ya kwana ba a garin ba wata rana ba a gidan ba yanzu mai daɗi ko bar daɗi wata masarana sai ya yi amfani da dukkan samun wajen da'awa ta abin da annabawa su yi kenan قال إني لأقول قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتكفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكثروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إكرارا فهو نصرت الزمان zaman المكان gurbin baka wanda a zama bai amfani يا shi ba. Zamani يا ne wuri kuma ko dai a samu shi kada ya killace ko a cikin taron jama'a cikin dandali da majalisun zama da ta wani ko wanne a samu ya yi amfani ba wani ne a firance ko a bayyane da ake amfani da cikin kira mutane zuwa ga mutunci wanda bai ba duk da ya kira su ne su zo ku tara mutunciya ku zo ku yi hidima ku zo ga gona ga dan gona na a je a yi mun gona a je a yi aiki a gona ta a yi mun kaza a bani kaza a'a wannan zamani duk da ya amfani da yake fa kun tusiru rabbakum innahu kana ghaffara abin da yake da shi ku nemi gafara ubangiji ku daga zunubanku masu sata ku daina masu zurta ku daina masu kafirci ku zo ba masu munafiki da dunkubar ku daina istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara in eh, har kun yi wannan istighfar ne ku daga mun biya ni ba da bukatun komai ma asalakum alaihi min ajrin min ajrin illa ala rabbil alamin ba da bukatun lada ko albashi da da na yana wurin ubangiji da Allah in kun yi wannan in bai ganin duniya Allah zai saka muku yushin sama a alaikum midrara wa yushidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara abu guda uku na kuma duba za a samu farko Allah zai buɗe kofofin sama ruwa ya sannan kuma zai mana dashi cikin dukiyoyi arziki haɓaka sannan kuma zai mana dashi cikin jada ko bilayya cikin kasar ma ya karu duk da sakamakon mai tuba da kafirci tuba da kafirci dan yake istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursil as-samaa fi al-amri ay yursil as-samaa jawab al-amri wani ma'ana in kun yi wancan sai a muku wani. in muku yi wancan ba ba ba za a muku wannan ba sai ku ga kudin a hannunku amma ba su da albarka kudin da ba za su iya sai muku hasken wutar ba kudin da ba za su iya sai muku ruwan da za su sha ba galariya gare wanda ba gurbatacce ba wanda ba za a sha ba a yi turkuru wanda ba za a sha ba a samu da kalara wanda ba za a sha ba a samu da ta na typhoid ruwan gare ga kudin ba gurbatacce da su yi ba gurbatacce da su yi da saboda me ku da ta kaurace ma ubangiji sai ubangiji da ala kawai kaurace hukun duk lokacin da jama'a sun kaurace cewa Allah sai maka hijira sai ubangiji ta Allah ya kaurace cewa al'umma ba zai tashi komowa ya yada arzikin ka ba ya ba ta walwala da zaman lafiya ba ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع أليم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من واحد فهذا waɗanda suka yi imani suka yi ما suka gugwar maya don addini ina tsaye da wannan dan abin ta kai shi ne abokan adawa da ne ka ki da shi dan addini ne shi ba ko ba na so shi dan addini ne ba a gari kamar wannan ne da guri a jiha ne kamar su wanda gaba daya da shirka da asalin jiha da shirka din kimani wanda suka kejaro daga kasashen suka zo suka zauna ga haka lissafin su gaba daya sai su ko su da yan garin da yin iyali gaba daya to amma a yau idan ka zaga ya toci toci za ka ji toci na cikin hayyacinsa sama saboda masallacin juma'a toci a jere a tsare a shimfiɗe a ɗance ba kulawa ne amma kuma masallacin juma'a sai ka samu da yawan gida gido ya zama mafaka ga wanda ba ya da muhalli ne bai ba ya zama matattara ta hukun majina don hukun na a masallaci ai kafin ci a babu ci gaba cikin musulunci ka ga wani ne ka ga shi ka ga tsumma ka ne imani yake wani ne mutum yake إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا الذين يجاهدون وجاهدوا dukiyar da ka fi so ta fara da duka kun kanka bi amwalihim wa anfusihim sai da aka fara dukiya dan kowa yana da yadda dukiya manzo Allah ce inda dan adam zai samu rami guda biyu cike da dukiya ga wannan rami cike ga wannan rami cike a nuna masa a ce wannan na da kamar da an yi ko da sare da zai gurbi na kuma ko na uku da aka manzo Allah ce shi dan adam kan lam yamna ba illa sura ba a yi shi ba shi sai ka san gaba shi ba shi ka kado shi ya ga in ba haka ba mutum yana da miliyan dari yana da miliyan dari biyu yana da miliyan ɗari biyu yana da miliyan ɗari biyu ba da kuwa dole ka samu tarbiyyar mai kwaya dubu din dai biliyan ce biliyan ta dubu amma kuma sai ka samu cewa ba wani abin da yake suna nama a ba wani kadar-kadar ba wata marwar ba wata himma ba wani sabo da yake wa addinin mutum to ya za a addini ne addini da zai lokacin da muke jihadi da kawo nan da dukiyoyi kuma wannan shi ke mutuwa daga cikin da mun yi imani amma mu ba daga da haka Allah sadiku masu irin wannan jihadin da kai da dukiya su da wanda suke gaskiyar imani sallafi قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم التي قلت في رسول أتعلمون الله بدينكم لو كنت ذوقك في آمنا هل يجب أن الآراء da kuma da kuka ce amin na din a ato alimun Allah bi ku ko kuke ku sai da Allah addinin ku ma'ana har sai kun san sannan Allah ya sani wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ubangiji da Allah yana sanar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim kuma ubangiji masani ne game da dukkan komai kafin ku zo gaban annabi ku yi da'awa ya riga ya sani inda da suka ma'ana kenan kamar ana ƙaryata dangane da wata da imani wanda ke nuna cewa kamar yadda muka faɗa jiya da an nufi al'ara ba an nufi usulika ba waɗansu daga cikin su ne masu sifar munafunci an nufi kuma waɗansu daga cikin su a kowane su yi imanin da gari. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدى والله بصير بما تعملون التي يمنون عليك أن أسلموا suna yi maka gori wai don sun ta munnu alayhi islamu kar ku goranta mun imani ku kuna takamar aiko ku musulunci dan ku yawan jama'a yi gari sun koma baya ni ne zan yi hasara ko alama la ta mundu alayhi islamu balillahu yamunnu alaikum ubangiji ta ala ne ke da cewa a kan ku zai muku gori an hada ku lil iman sai da shi ne da ku zuwa ga imani in kun tuka da shi in hada ku inna allaha ya'lamu sama samawati wal ardh lalle ubangiji ta ala yana sanar da gaibin da ke cikin samai da gaibin da ke cikin kasa abin da shi ne dukkan abin da ya koyo a cikin sama Allah na sanar da shi haka da abin da ke koyuwa cikin kasa Allah na sanar da shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la aqadu fi dhulumatil ard wa la raqabin wa la yabin illa bi kitabin mubin ba wata kwayar cikin duhun kasa da za ta koyi face sai Allah ya san ba wani abu da zai faru a cikin teku ko a gari face sai Allah ya san ba wani ganye da zai daga cikin kitabiya face sai Allah ya san faɗowarsa annabi ne faɗo a dukkan duniya gaba daya shine ya alama kai da samawati wal ard to wanda yake masa ne game da wannan shine kuma za a koyi wani ba cikin zuciya da ba. da aka alimu da zaka so ne da aka duk wanda zai imani sai ya imani dan Allah kuma ya imani nan shi, wato ainihin dan Allah ba ta sakamako ba dai in ya musulunta ko ya yi imani wato yana da ya yi wa al'ummar musulmi gata ba ko da annabi lokacin da ta musulunta ba wai sai ya wa gata ba kan sai ya wa gata kuma irin wannan ya kamata mu karanta irin wannan sakon ya kamata mu yi ga al'umma farko waɗanda ba musulmi ba su yi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar tsayoyi na alƙur'ani ta hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ana faɗa maka wannan dan cewa kun ka gata ka sa ka yi tunani ka sani cewa annabin da aka turo zuwa ga duniya a cikin musulunci na ɗaya kenan na biyu ya daina fassara musulunci ta hanyar ayyukan waɗansu musulmi wannan musulmi ko da larabawa ne a yau akwai waɗansu da dama a tsari da cikin musulmi za su kun mata shari'a shari'a shari'a shari'a ga Algeria kasar musulmi ce ba ta shari'a larabawa ne ba ga Nusi larabawa ne ba ta shari'a Kuwait larabawa ne ba ta shari'a Qatar larabawa ne ba ta shari'a Jordan Syria Iraki dukkan wannan larabawa ne ba ta shari'a dan ne za su kun kun shari'a to kaga mutum da shi addini inda sun san addinin mu ne ya ayyuhan nas duk duniya da a dan wani balarabi ya yi buɗe na romu sai eh, ke nan da biyu na larabawa mun mana bi da rabi rabi a tsohon musulmi rabi kuma akwai kirista laban da fara bi da rabi ake akwai kirista a tsohon musulmi yanzu a tiyatar labarin ba dole musulmi zan firayim minista kirista zan shugaban kasa ko kuma kirista zan firayim minista musulmi ya zama shugaban kasa ba a yanzu muke guda biyu ba gaba daya saboda rabi da rabi idan ka je Siriya akwai kirista idan ka je akwai akwai kirista a Jordan akwai a Tunisia a wannan da akwai akwai kasancewa su laraba ba cikin su don musulmi ba sai ke da nabi kuma musulman cikin su su larabawa idan ka kasanta tsakanin jarirai da masu sani jariran da mutum suke cin kashi da sakin cikin ɗari zuwa abin da ya sama masu sanin su musu ta goma ba ko kun san cewa a yanzu yadda ake samun mata da suke hadisi Qur'ani a Najeriya inda aka fara na ɗaya Qur'ani don kuma ba a samun irin wannan 'yan mata ko da a Gombiya wallahi ko a ya ba ko kun san cewa ta a cikin Qur'ani da ake da su a nan cikin barno na tabbatar in nan da yake sun fi cikin mujin yawa ko kafara ba zan yi Allah addinin ba yana na balarabi bane ba ba wai na balarabi bane ba addinin na Allah ne na wanda ya riko da shi ya ce da da ba ka ga da balarabi ya abun nan yanzu balarabi ya lalace sai ka ji wa bari lalace tunda balarabi ya zama lalace da an nuna wata balarabiya a cikin NBC Middle East Broadcasting tana abin nan da labarai kan ta akwaye ta ce ah, a da balarabiya ma wata hijabi in na yi hijabi da wani ke ganin ruwa akwai ba ta hijabi ni ma da nake nan mai rubuta mai kuke hijabi yadda ta lalace kuma sai ki lalace in ya lalace kuma sai ka lalace matsayin wanda yake tun da wani ya lalace ni ma bari in lalace matsayin da yana tafiya da gabbai sai ga gurguwa yana zai Ita ka wallahi zan yi na kai na burge ni sai shi ma wannan kuɗi zauna na zai yi matsayin ka kuma cikin al'umma wannan dan kusanto da ne amma munin wancan tunda a fuskar addini ne ya fi muni matukar wanda ya tafiya irin ta gurgu bayan ba gurgu ba cewa za a yi yayi wauta da kafir amma wanda ya addini na barna don wuri ya yarda ba ya yi kafirci da munafiki ba za a karfafa da cewa larabawa ba larabawa ba hujja ba akwai larabawa nan kasashen da suke da yawa yanzu da ɗauki saudiya da kuwait da wato qatar da bahrain da united arab emirates da kuma waɗanda ba yana ba guda shidan ne da cikin kasashen gulf idan ka ɗauke su da qatar idan ka ɗauke su gaba ɗaya da oman ka rike sun ce dole oman gaba ɗaya shidan ne idan ka ɗauke su ba population sun fa bai kai rabin najeriya ba Mun kuwait ko mutanen mai cikin ban a cikin mai yuri da ke ba kafin mutum mun ga kuwait gaba ɗayan ta mutum dubu ɗari takwas ko ne gaba ɗayan kuwait da sarakunan da talakawan da sojojin da 'yan sandan da 'yan immigration din da 'yan sandan cikin da matan da jariran da wanda ma duka dubu ɗari takwas don Allah ka aure magana da mu a nan gurin Kada mu rena kanmu a nan za mu tsaya yi addini a nan gurin yau idan ya idan a nan anan ba za mu yi can ba ka duba duk inda mutum ke tarawa ba ta kallar babu ce ba larabawan zuwa cikin rikida addini kuma saudiya ba su ne kawai suka fi suna shari'a duk kasashen larabawan ba wani suka fi suna shari'a kowanne da wata rasu ne ko tsari na mulogiya ko tsari na inda ke kafin suna sassa kalar ba inda ake addini suka sa ku biya musu kuma kuma ku alaka da suka halaka ba ka kan wani da kuma wajen da cewa bin nan ko wannan gudun za a yi ce, cewa a je maka a je madina duk kukewa ne ba fara hana nan idan ba aka ce ba hadda takar a zo da warkan dan ayat da ta da ne jawo mutum ne ba za su jawo ta ba ba jawo ta amma cikin barka maza da mata duk sun gada ku da ce ta je wani gari an yi ko shi zai a dan je su da goni mutra anan za a yi kai mana sai ba da kan lokaci duniya tana ta tafiya ba an kusa tashi wallahi ni ga Allah tun kafin a tashi mu da gaishe wallahi inna Allah ya lamu ta ya san gaibun da ke cikin sama da da ke cikin kasa wallahu bima ta'malun wallahi Allah